kin amince za ki iya auren baban amina saboda allah ba don wani dalili ba ko don yarsa amina muka ja hankali amina ta daga kai ta kalli gwaggo ta ce gwaggo duk da ina jin nauyinki amma a yau zan gaya miki na daɗe ina son baban amina amma gwaggo ba kya tunanin jama'a za su ce kwaɗayi ne ya kai mu ga aurensa ko wani abu makamancin hakan ga kuma matarsa wata irin halitta mai mugun hali da in ba mutum mai tsananin haƙuri da kau da kai ba ne kamar shi jikas ɗin babu mai iya zama da ita muka ji gwagwata yi murmushi ta ce amina in kika ce za ki dakata mutane ko abin da za su ce a kanki to ba za ki taɓa ƙulla wa rayuwarki wani abin alheri ba ke dai ko me za ki yi to ki shi don allah da neman yardarsa ki tsarkake niyya da zuciya ki yi don neman falalar ubangiji ki rabu da mutum wanda ko ubangijinsa baya iya masa maganan matarsa to ki nemi da ya raba muku gida mana ta ce hakan ba zai yiwu ba gogo har sai ya sauka daga kujerarsa ma'ana sai wa'adin mulkinsa ya cika saboda tsaro gogo ta ce to ai ni ban san yaushe kika koyi tsoro ba amina ta da na sani mai dabarun zamantakewa ce duk da halin nata da kike kokawa kin taba ko musayawu tare da ita da sauri amina ta girgiza kai ko sau ɗaya ban taba ba mafiya yawan lokuta ma ni dariya take bani saboda abubuwan da take yi na marasa hankali da tsinkayi ne to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ci gaba da cewa kwata-kwata daina tunanin wani zai riga mu sai dai a riga mu a fatar baki amma ba a riga mu a zuciya ba gobe ta ce to madalla ci gaba da zama da ita yadda kika zauna da ita tun farko na tabbatar miki ranar da ta gaji da kanta za ta neme ki da ku zauna lafiya amina ta ce a sanya ya eh to gogo. hajiya hawa ta kawo murmushin lallashi da ƙarfafa gwiwa kan fuskata tana magana kamar tana yi da ƙaramin yaro ta ce to tun da mun shawarar da ya baki kwanaki uku mu yi baki gaya mun ba sai yau bayan kwana goma sha hudu da ya gaya mun da bakinsa mun kuma tsaye da shawarar kin amincewa auren bawan Allah irin baban Amina sai ki kira shi ki gaya masa amincewar ki saboda yana cikin damuwa ta rashin ji daga gare ki ki kuma yi masa gaisuwar da ɗazun baki masa baki ka wuce shi kai a sama amina ta tura baki kamar kankanwar yarinya don allah gogo ke bari sai in shi ya kira na yi miki alkawarin zan ɗauka ai sai ya ga kamar neman kai kike yi da ni gogo ta danna mata harara da me nake yi ba neman kan da ke ba eh kin ga ba na son sakarci ta bakinki suke jira iliya ya raka turaki can ƙauyenku da wajen sule cikin watanni uku suke so a gama komai ki tare a ɗakin ki sai ta yi fice wata ta ba amina tana kakabi da sambatu ita kadai wata uku gogo sai ka ce wata ya tsana to sujada ce kadai iliya bai yi wa amina ba saboda girmamawa da ƙauna lokacin da gwaggo ta fayyace masa kome kenan a washe garin ranar jikas nasa zai aure amina ya shirya sati mai zuwa zai raka kwamishina turaki da waliyan baban amina can mahaifarsa wajen iyayenta maza a yanke maganar ɗaurin aure allah ne ba zai haɗu da su ba don da ya sauke amina bai shigo gidan ba ya kaɗa kan mota ya tafi zance wajen budurwarsa sadiya don bai taɓa kawowa a ransa su ne suka zo a wannan kujajjiyar motar ba a lokacin ya gaya gogo shi ma yarinyar da yake nema an ba shi kanwar babban abokinsa ce an ce ya turo in ya shirya yana roƙon a yi ɗaurin aurensa rana ɗaya da na amina don ya samu tubarrakinta ita ɗin ta zamo yarinya mai sa'a mai albarka a rayuwarta gidan da ta rushe ta sake gina masa ma an gama komai gwaggo ta ji daɗi iliyanta ma zai zama magidanci amina da iliya za su kawo mata jikoki kwanan nan sai godiyar allah to amina a can ɗakinta bayan fitar gwaggo wayarta ta riƙe tana jujjuyawa umarnin gwaggo ya yi mata tsauri gashi gwaggo ta ki karɓar uzurinta ta ce dole ita za ta kira ma'aruf ta ce ta amince za ta aure shi shekarar ta guda tare da ma'aruf jikas amma sau biyu ta taɓa kiransa a waya kuma duka dalili ta yi tana son kira na uku ya zama wani dalilin ba wannan ba gwaggwakin kasa ganewa jan aji a wurin ya mace ai wani abu ne mai daraja haba goggo ya zaki bani wannan umarnin mai zafi Abin da take faɗi a fili kenan ita kaɗai kamar zautacciya sai dai kuma maza masu wuyar samu a wannan zamanin irin ma'aru bibu jikas ake yi wa jan aji dr amina anya ba zai tsitsinke ba wani sako na zuciyarta ya kawo wannan kalubalen banda sanadin ciwon yasa kina tunanin haɗuwa da shi ma ko a hanya abu ne mai sauƙi balle har ya yi ɓadda kama ya tako gaban mahaifi yake da ƙafafunsa zauna nan kina ta jan ajin ki antilela ta kwace abunta ya kira ki ya ce ya fasa ita da kanta Sidi ta yi wa kanta dariya baban amina ya maida ni zautacciya saboda sonsa da ƙaunarsa abin mamaki sai ga kira ya shigo cikin wayar dama kuma wayan na riƙe a hannunta jikas kamar yadda saving ɗin shi ke yawo a madubin wayar shidewa ta wucin gadi daga bisani murmushi mai taushi ya bayyana akan siraran labbanta da ƙarshe da ya cece ta daga amannin goggo mai tsauri da hasashe daban-daban da zuciyarta ke kawowa akan haka ta tabbata ma'arum na son ta ya damu da ita ya ajiye rawanin gwamna ya naɗa na yakin neman aure da neman soyayya ita ta fara yin sallama bayan ta amsa ta san halinsa shiru zai yi mata kina sha'aninki allah ya ja da ranki murmushi ta yi ba na kowane sha'ani allah ya ja da ran baban amina ina kika je har karfe takwas na dare ya yi tambayan ne ba da irin muryar da ya so mu magana ba wannan kai tsaye cike da tuhuma ya maganar don haka ita ma ta kwantar da murya cikin ladabi da girmamawa ta ce mun je garinmu ne ni da iliya gai da bafannina a take sassauto ya saki ransa ya koma magana da waccan muryar mai cike da kulawa da ya amfani da ita da farko Allah ya yi shi da son ka amsa laifi a take in ya tuhume ka dama ku yan wannan garin ne kin fi kama da mutanen gabas ya bata dariya sosai his excellency kuma mutanen yamma ko ya ce ni kaina ban san ni dan wani gari ba ne amma ki bari wata ran mu sa hajiyar jikas tsakiya ta bani gari ɗaya cikin tarin garuruwa na amina ta tsire da dariya yanayin rayuwa babu inda baya kai mutum ka san ko gogo yar ƙasar saliyo ce haba akwai alamun haka dr amina ba ta yi kama da matanmu na nan ba wannan tsayin wannan dogon hancin waɗannan manyan idanun a kullum ina tunanin daga ina amina ta samo su ta kai hannu kamar yana ganin ta ta rufe fuskarta tana dariya bai taɓa yi mata kallo uku a lokaci ɗaya ba amma ashe a kallo ɗayan yana gama ƙare mata kallo ne yadda ya saki jiki yake magana da ita a yau ya ba ta mamaki ya kuma faranta ranta shi kansa har mamakin kansa yake yi to ina cikin wani irin nishadi da ban taba tsinta kaina a cikin irin sa ba dr amina kullun zuciyata a takura take a kuntace tun rasuwar matata ta fari amma tun daga lokacin da kika shigo rayuwar mu ne da amina takurar da kuncin suke raguwa a hankali daga jiya zuwa yau kuwa da na yanke shawarar zuwa neman aurenki gwaggo ta amsa min ta bani babu ko kaɗan na neme su na rasa a tare da ni jin kaina nake kamar ba ni ba jina nake sabon ma'aru wannan ya tabbatar min ke alheri ce a gare ni wadda za ta tafi da dukkan bacin raina ta kawo min farin ciki da na rasa na lokaci mai tsawo amina ina matuƙar buƙatar ki in samu rayuwar aure nagartacce ni ma kamar kowa amma amina har yau ban ji daga bakin ki kin ce kin amince zaki aure ni don kina so na ba gashi kuma ni din wani irin mutum ne da baya tilasta wani don amfanin kansa zan so in samu amsa daga bakin ki amina mai daɗi ce ko mara daɗi duk a sakelin adalci ɗaya zan ɗora su shin kin amince zaki aure ni in fito neman aurenki amina ta samu kanta cikin gigi cewa kunya da rashin tantance abun yi da za ta iya da ta ce da shi na daɗe ina son ka injiniya ma'aruf jikas kawai ina tsayawa a matsayina ne amina ba ta san cewa kalaman da take faɗi a zuciyarta a kunnen ma'aruf ɗin take zuba su ba ya lumshi ido ya buɗe a hankali a cikin zuciyarsa ya ce alhamdulillah amma a fili kuwa sai ya ce tsayawa a matsayi kamar ya dr amina amina ta ankara da sakin bakin da ta yi kunya ta ƙara lullube ta ta tura kanta cikin filo tana makale da wayar Kai haƙuri baban amina zance ne irin na zuciya da mamallakinta dariya ta bashi sosai to ainihin ni ne mamallakin zuciyar daure ki min fashin baki akan kalaminki ina so in ɗora shi a skeli ne in yi miki bayani a kansa wanda zai kwantar da hankalinki amina ta nisa ta cewa excellency ina nufin matsayinmu ba ɗaya ba ne ni ba 'yar kowa ba ce ba jikar kowa ba kowa ya ji ka aure ne zai yi mamaki zai faɗi abin da ransa ke so murmushi ya yi na fahimce ki amina amma ko kin san a da ni malamin makaranta ne makarantar sakandare mahaifina ma haka babu irin fafutukar rayuwar da ban yi ba irin wadda baki taba zato ba a takaice dai babu wanda aka haifa da arziki kowa a duniya yake samun rabansa saboda haka kada ki ƙara yin wannan tunanin ko makamancinsa ina son ki ina ki, na yi wa gwaggo alkawarin zan rike ki da soyayya da amana har ƙarshen rayuwarmu. mu hawan farin ciki suka zubo wa amina ta kai tafin hannunta ta share su na amince baban amina ko gobe ka kawo sadaki a ɗaura mana aure rantsa idanun sai yana gode wa allah cikin zuciyarsa bai yi zaton al'amarin zai zo masa haka da sauƙi ba a yadda ya fahimta amina ba ta son sa ba ta san komai da ya dangance shi ba ba ta da fata a kan shi ya yi zaton zai sha wahala kafin ya karkato da zuciyarta ya fahimtar da ita har kafin ta amince masa a fili ya ce lefe kuma ba ko shi ma an yafe min kamar yadda aka ce da turaki an yafe min tattabaru dariya ta subuce mata ta kai tafin hannayenta ta rufe fuskarta yana jiyo sautin dariyar da take yin da ya jefa shi cikin wani matsanancin nishadi zuciyarsa ta yi ƙal ita mata ta zuciya ta yi fes duk damuwar da take cikin ranta sai ta neme ta ta rasa wani irin yanayi take ji da ba zai misaltu ba ta tambayi kanta to ko wannan shine son da ta ki amincewa da gangan shine sai da ta samu zuciyar jikas din ya ce hmm, ke nake sauraro amina ko shi ma laifin ba za a karba ba sadaki kawai za a karba matsananciyar kunya ta yi mata lullubi amma jin ita yake sauraro kuma yana son jin ta bakinta a kan abin da ya ce din sai ta daure ta magantu idan malamina ya kawo ai ba ni da ikon mayarwa saboda karfin ikonsa a kaina in ya ce ba zan karɓa ba ma dr turaki ya isa da ni eh na ga alama shi yasa ni ma yake juya ne yadda ransa yake so don ya san ya isa da 'yar tasa well yanzu ki bani labari hira nake so mu yi irin wadda ba mu taɓa yi ba murmushi ta yi baban amina kenan akwai hira da ba mu taɓa yi ba ne tsayin shekara guda ya ce hira ayi kala-kala ce kuma kowace da lokacinta ko da yaushe muka yin hira siyasa ce ba mu taɓa yin hira irin ta zuciya da zuciya ba ban taɓa gaya miki wace ce ke a zuciyar ma'arub ba girman matsayinki da yadda kika yi kane-kane a ruhi da zuciyarsa ba ke ko ɗan jikas ɗin da ake faɗa ma baki iya ba kullum dai sai dai ki kira ni baban amina wannan ai ba suna ba ne ki bani wani sunan ko ki kira ni da sunan da iyaye na suka bani zan fi son hakan zan fi farin ciki da shi ajiyar zuciya ta yi in wani ya gaya mata ma'aruf jikas yana magana haka yana da baki har haka za ta karyata kalamansa na kullum a ƙayyade suke koyaushe masu tarin ma'ana da hikima musamman a kafofin yada labarai zababbu kuma ɗaiɗaiku kafin ya furta yau gashi yana ta zuba kamar 'ya'yan kanya to a yau ta yadda ta amince soyayya gaskiya ce kuma ba wanda yake iya iko da kansa a kanta ta tabbata da ma'aru bai so ta har haka ba murmushi ta yi wani irin tattausan murmushi da bata san daga ina ya fito ba tsakanin zuciya da ruhi ta san dai na tsananin jin daɗin kalamansa ne duk da bata taɓa ko da gwada faɗar sunan ma'aruf jikas ba saboda nauyin da yake mata to a yau zuciyarta ta amince ta faɗa ɗin tunda ya ce faɗar za ta sanya shi farin ciki ita kuma muradinta kenan ya kasance cikin farin ciki har ƙarshen rayuwarsa to mu kwana lafiya ma ma'aruf ta faɗa da ɗan sauri ta yi hanzarin kashe wayarta ta tura ƙasan filo ta bi ta ƙarƙashin filon ta cusa fuskar ta suka buya tare kunyar dr amina yawa ne da ita murmushi ya yi da ya fahimci ta kashe wayarta zuciyarsa ta natsu sosai sai godiyar allah ce fal a cikinta ya amince daga kwanaki casa'in masu zuwa zai fara wata irin rayuwa aure mai nagarta kamar kowane ɗan adam irin tashi ta farko da wadda ba zai taɓa mantawa ba ko ma fiye da ita ba irin wadda yake yi da lela jikas ba muradin da yake da shi akan rayuwar da zai yi da amina mai yawa ne saboda soyayyata mai yawa ce mai tsayi da faɗi wadda ta cike filin zuciya ta babu wani gurbi da wata 'ya mace za ta sake samu a amincewa